Ganin yadda rigingimu ke ƙara tsananta a tsakanin al'ummomin karkarar kurfai da suka hada da Hausawa da bugashe da Fulani da zubarmawa waɗanda a 'yan watannin nan suka yi ta kai wa juna hare-haren ramuwar gayya a yankin mai fama da ayyukan 'yan ta'adda ya sa hukumar wanzar da zaman lafiya a HACP tattara hakiman garuruwan gundumomin filin geda a bala don ganin an murƙushe wannan matsala. hakiman sun kuma yafe wa juna a madadin jama'ar da suke shugabanta a yayin bikin da shugaban hukumar da gwamnan jihar tilaberi suka jagoranta neman yahiya ga yan uwa duka muna neman yahiya ga yan uwa duka a zamna lahiya mu koma yanda muke mu koma dan uwa uwa guda uwa guda na ya haimaka na dunan lara ya haimaka domin jaddada kyakkyawar aniyar mutunta alkawalan da suka dauka hakiman ɗaya bayan ɗaya sun yi rantsuwa a kan alkur'ani mai tsarki a bainar jama'a ga mai gari inusa na ƙauyen sabon gari na ɗauki alkawalin ni inusa asko da al'ummata da abbaya garin wanda a cikin ta'addanci wanda ka taimaka musu da isansi da wanda ka ba su abinci da wanda ya gane su bai faɗi in dai nan kaka cikin ƙasar kurkwai kur'ani shi ni kuma in na yi ta'addanci kur'ani shi ne Allahu akbar ni kuma in ina yace zan zuga wuta ko ta'addanci Qur'ani shi mukaddashin sarkin filinge adamu idrisa marafa wanne ya ba da halin dattakon bangarori a zaman da ya ba da damar yin sulhu a hukunce na ganin abin a matsayin matakin nasara a yunkurin maido da zaman lafiya mun yi rantsuwa da qur'ani za mu zama tsakanin mu da wannan kabilu ni gare ni na tabbatar da dai zama lafiya samu saboda mi ba da an ce kurfu duk wanda ga a cikin kabilan nan halin mu guda ne ko ba gaskiya ba in ka ji an sa qur'ani to ba su da magana qur'ani wannan sulhun ni ba zaton ni bani zaton hal abada abada a cikin rayuwata za a samu ta matsala ba yanzu shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya janar amadu didili da ke jawabi a ƙarshen wannan zama ya ƙudiri aniyar bin diddigin wannan yarjejeniya j'annonce et réaffirme mon engagement d'accompagner tous les efforts ya ce ina sanarwa kuma ina jaddada aniyar cewa zan raka dukkan ayyukan da za a gudanar a ƙarƙashin kwamitin bindiddigin da aka kafa tallafin hacp na nan tafe ba idin wanda hukumar za ta bayar domin mutanen da ambaliyar ruwan bana ta yi wa barna a gundumomin abala da filinge haka kuma hacp za ta taimaka a ayyukan faɗakar da jama'a game da dokar hukunta laifukan da aka aikata a yanar gizo réalisation de la loi sur la cybercriminalité karkarar filinge mai makwabtaka da kasar mali na fama da hare-haren ta'addanci da na barayin dabobi lamarin da ya sa al'ummomin yankin ƙullo da tsarin kare kai daga irin wannan ta'asa abin da ya rikide zuwa faɗace-faɗace irin na ramuwar gayya a tsakanin jama'a duk da matakan da hukumomi ke ɗauka don tabbatar da tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.